A rana mai kama da irin ta yau ne, wato 31 ga watan Disambar 1983, Janar Muhammadu Buhari ya yi wa Shagari juyin mulki. Juyin mulkin soja da aka yi a shekarar 1983 ya faru ne a bikin sabuwar shekarar. Haɗin gwiwar wasu manyan hafsoshin sojojin Najeriya ne suka yi haɗin gwiwa kuma hakan ya haifar da kifar da jamhuriyar najeriya ta biyu da kuma sanya manjo janar muhammadu buhari a matsayin shugaban ƙasa juyin mulkin na soja wato na muhammadu buhari jim kaɗan bayan sake zaben shugaban ƙasa a shekarar 1984 ana ganin su a matsayin wani ci gaba mai kyau buhari ya yi alkawarin manyan gyare-gyare amma gwamnatinsa ba ta yi kyau sosai fiye da wadda ta gabata ba an hamɓarar da gwamnatinsa da wani juyin mulkin soja a shekarar 1985 an hamɓarar da janar muhammadu buhari a shekarar 1985 bayan juyin mulkin soja a ƙarƙashin jagorancin janar ibrahim babangida wanda ya kafa majalisar rundunar sojojin ruwa kuma ya zama shugaban sojoji da kwamandojin sojoji a hafsin sojojin najeriya A shekarar 1986 ne ya kafa ofishin siyasar Najeriya a shekarar 1986 wanda ya ba da shawarwari ga sauyawa zuwa jamhuriyar Najeriya ta uku. A cikin shekarar 1989 ne Babangida ya fara shirye-shirye don sauyawa zuwa jamhuriyar Najeriya ta uku. Ya ba da izinin kafa jam'iyyun siyasa sannan ya kirkiro da tsarin jam'iyyu guda biyu tare da social democratic party wato sdp da babban taro da national republican council wato nrc gabanin babban zaben shekarar 1992 ne ya buƙaci dukkan 'yan najeriya da su shiga dukkan ɓangarori wanda marigayi chief bola igiya ambata da hannayen kuturu guda biyu a sashe biyu ɗin sun kasance shawarin ofishin siyasa ne. A watan Nuwambar shekarar 1991 ne, bayan da aka gudanar da ƙidaya hukumar zaɓe ta ƙasa wato NEC ta sanar da ranar 24 ga watan Janairun shekarar 1992 cewa duka majalisun dokoki biyu na babban taron ƙasa da na shugaban ƙasa za a yi a ƙarshen shekarar. An karɓi wani tsari na jefa ƙuri'a wanda ake kira zaɓi na A4. Wannan tsari ya ba da shawarar cewa duk wani ɗan takarar da yake buƙatar wucewa ta hanyar karɓar dukkanin wani zaɓaɓɓun mukamai daga ƙaramar hukuma, gwamnatin jiha da kuma gwamnatin tarayya. Babangida ya tsira daga yunkurin juyin mulkin Najeriya na shekarar 1990 sannan ya jinkirta sake komowa ga alkawarin da aka yi wa demokaradiyya wato zuwa shekarar 1992 zaben shugaban ƙasa na shekarar 1993 da aka yi a ranar 12 ga watan yuni na farko tun bayan juyin mulkin soja a shekarar 1983 ya nuna 'yan takarar wato mashud abiola da babagana gingibe na social democratic party sdp